أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau insha Allah za mu tashi farkon suratu Muhammad ko kuma suratul Qital wato duka sunayen su sura ne ana ce mata suratu Muhammadin kuma ana ce mata suratul wannan sura wato an saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga Makka ya koma Madina sannan tana da ayoyi 38 abin da suran take magana a kansa shine hukunce hukunce na jihadi wato yaki fi sabilillah da kuma bayanin halin munafikai ubangiji ta'ala sai yace bayan bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa saddu an sabilillah بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ubangiji subhanahu wa ta'ala yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wadanda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi imani da shi ba ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba su yi imani da alqur'ani ba sannan wa saddu an sabilillah suka hana wasu bin tafarkin Allah su ba su bi ba kuma ba su bar wasu sun bi ba bayan sun kafurce wa Allah subhanahu wataala kuma suna bi suna kamfe cewa kada a yi imani da Allah kada a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi a bisa dukkan hanyoyin da za su iya mun sha faɗa Manzala sallama yana yawon da'awa dama can ana zuwa aikin haji tun kafin zuwa musulunci Manzala sallama zai fita bayan gari bayan gari Makka yana karyan alhazai yana yi musu nasiha cewa shi manzon Allah ne su yi imani amma wayannan mutanen har bakin ba su bari ba za su bi manzo Allah ta sama bayan gari idan yace shi manzon Allah ne sai su ce kai yayi yi yana da'awa suna karyata shi kaga wannan shine saddu an sabili banda ko mutanen garin Makka da suka keke ne su suka hana su yin imani da Annabi alaihi salatu wasallam wanda in kai imani to kuma ka zama abun azabtarwa abun wadakantawa a wurin to bangi ta lace duk waɗanda suka yi haka a balla amalu ya lalata musu aiki ko da sun yi wani abun kirki a nan duniya sun yi wani aikin lada to Allah ta'ala ba dai ba su wannan aikin ba ba dai ba su ladan wannan aikin ba saboda haka sun yi aikin banza ne tunda ba su yi imani da ubangiji subhanahu wataala don sharadin karban aiki wato shine musulunci idan baka yi imani ba babu wata ibada da za ka yi a duniya ka samu ladan ta lahira saboda ubangiji ta lafi wa ma hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi abin da zai hana a karbi ibadan su ta dukiya shine sun kafurcewa Allah sun kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malayan suka ce fa zalika al-islamu wal furu'u tashihuha bidunihi mamnu anan shine musulunci babu wata ibada kuma da zata inganta in ba tare da musulunci za ka iya samun kafuri yana da wasu halaye na gari yana wasu ayyuka inda musulmi ne yi su da ibada ne kuma za a bashi lada za ka samu yana ciyar da abinci fi sabilillahi ya ba wa makwata ko ya ba wa ainihin yan uwa ko ya ba wa mabukaci wani dai zo yana cikin halin kakani kaye yana cikin talauci da yunwa sai kaga kafuri ya taimake shi wannan taimakon da ya din ya sani ba zai taba samun ladarsa ba a ranar alkiyama saboda ya bata aikinsa da shirka ko da kafurkewa Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka nan za ka samu ina da sadar da zumunci zai zai da yan uwansa ya ziyarce su kuma ya taimaka musu idan bukata ta kama zai yi musu akan samu kafurai masu irin wannan tun a zamanin jahiliya wannan ba zai samu ladan wannan aikin ba saboda rashin imani amma musulmi zai samu ladan wannan sannan haka nan yana garan baki wato tarban bako akan rama shi wannan dabi'a ce ma ta balarabe idan bai yi imani da Allah ta'ala ba nan ma bai zai samu ladan karrama bako da yi ba imani ne zai samu sai ya samu wannan darajar da wannan ladan